Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19 sai kuma kilo har 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a kullum a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau Talata 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya banki mon yanzu haka yana ƙasar Burundi a wata ziyara da ya kai domin shawo kan rikicin siyasar ƙasar. Amurka da Rasha sun amince da wasu shirye-shirye da za su dakatar da fada a Siriya. an samu ƙarin yawan mutanen da suka mutu bayan da wata guguwa mai ƙarfin gaske ta afka ƙasar fiji kanun labaran kenan kwamitin da jihar kaduna ta kafa domin bincike hatsaniya da aka samu tsakanin yan shiya da jami'an tsaro ya ɗage zaman da ya kamata ya fara jiya litinin domin bangaren yan shiyan bai kasance a zaman ba bisa dalilan cewa kamin yau akwai lauyin da suka rubuto mana cewa to ba za su iya zuwa ba saboda ba su ga wanda ya ɗauke su aiki ba domin su amshi umarni gare shi na su zo gabanmu su bayyana matsayinsu akan abin da ya faru yau kuma a shirin tsaka mai wuya duk wanda ya lashe zaben shugaban kasa a Nijar fa ya shirya biyan bukatu masu yawa na jama'a. Jamhuriyar Nijar dai kasa ce da demokuraɗiyya take da ƙarfi sosai a cikinta kuma ɗaya daga cikin wuraren da ake ganin wannan garkuwa ko kuma girkuwa a aƙidar ta demokuraɗiyya shine ta yadda jam'iyyun siyasa sukan yi sauri su haɗa gamayya domin su cimma wani buri nasu. To kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a barkamu da asuba ga labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya banki mun yanzu haka yana ƙasar Burundi a wata ziyara da ya kai domin shawo kan rikicin siyasa da ta baibaye ƙasar kusan tsawon shekara. A jiya Litinin ne banki mun ya isa babban birnin Bujumbura gabannin taruka da aka shirya zai yi da 'yan siyasar ƙasar da kuma wasu ƙungiyoyi. wannan ziyara ta shugaban ta zo ne wata guda bayan da wakilan majalisar ɗinkin duniya suka je ƙasar da ya samar da tattaunawa tsakanin shugaban ƙasar fiya ziza da 'yan adawa kafin wannan ziyara dai mutane hudu ne suka rasa rayukansu a wasu harhara da aka kai da gwamnati a babban birnin ƙasar cikin awanni 24 dai ta kasance cikin rikicin siyasa tun watan Afrilun shekarar da ta gabata lokacin da na Nkurunziza ya shirya da samun nasarar zaɓe domin samun ikon ci gaba da shugabanci a karni na uku wanda mutane ke ganin ya saba kundin tsarin mulkin kasar masu lura na fargaba wannan tashin hankali na kasar wanda yanzu haka ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 400 ya kuma raba mutane 230 daga kasar ana kuma ganin kasar ka iya kasancewa cikin yakin basasa ko abin da ya fi haka. amurka da rasha sun amince da waɗansu shirye-shiryen da za su dakatar da fada a siriya wannan ka iya taimakawa wajen kai agaji ga sauran birane ya kuma taimaka wajen dawo da zaman tattaunawa kan siriya wato ƙasar ta siriya a wata sanarwa da aka fitar jiya litinin ta haɗin gwiwa tsakanin amurka da rasha na cewa ƙasashen biyu sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki 25 ga wannan wata na fabrairu ta kuma shafi duk bangarorin da ke cikin wannan fada amma an ware kungiyoyin ta'adda da suka hada da isil da jabat al-nusra kungiya mai alaka da al-qaida cikin shirin baki daya bangarorin da ke cikin wannan yaki za su kiyaye amfani da ƙarfi wajen kare kai haka kuma bangarorin sun amince ba za su shiga harkar kungiyoyi masu kai kayan agaji ba zuwa duk yankunan ƙasar. amurka da rasha ne suka wakilci wannan tattaunawar tsagaita wuta wadda ke bangare ne na kungiyoyin kasashe goma sha bakwai masu taimakawa siriya kungiyar da ta yi wani taro a muni farkon watan nan inda ta yi fatan samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a ranar juma'a da ta gabata labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani sabon binciken ra'ayin mutane da aka yi a nan amurka na nunin yawancin amurkawa na goyon bayan matakin da jami'an tsaron amurka ke ɗauka na ganin sun takura kamfanin apple da ya samar da hanyar da za su iya bincikar waya ɗaya daga cikin mutanen da suka kai hari a garin san bernardino da ke california cibiyar bincike ta pew research ta ce ta nemi jin ra'ayoyin mutane sama da dubu cikin 'yan kwanakin nan inda ta gano cewa sama da kashi 51 cikin 100 na mutanen na ganin ya kamata kamfanin apple ya buɗe wayar iphone mallakar sayid rizwan faruk kaso 38 cikin 100 kuma na goyon bayan matsayar da kamfanin na hawa kujerar naki kaso 11 kuma ba su da wani ra'ayi kan batun a halin yanzu kuma lauyan iyalai 14 da faruk ya kashe ya ce ba daɗewa ba zai fitar da wasu bayanai da za su goyi bayan hukuncin da alkali ya yanke na cewa apple ya buɗe wata hanya da za ta bai wa jami'an tsaro damar bincikar wayar faruk dai haifafan amurka ne wanda shi da matarsa 'yar asalin pakistan tashfin malik suka kai hari da kashe mutanen apple dai na ci gaba da zama akan kujerar naƙi kan hukuncin da kotu ta bayar a jiya litinin ne shugaban apple tim cook ke gaya masu amfani da kayan kamfanin cewa wannan bukata ta gwamnatin amurka na da sarƙaƙiya an samu ƙarin yawan mutanen da suka mutu bayan da wata guguwa mai ƙarfin gaske ta auka wa ƙasar Fiji da ke kudancin kogin Pacific ranar Asabar. Yanzu haka dai yawan mutanen da suka mutu sun kai akalla 29 yayin da jama'a ke ƙoƙarin kai kayan agaji ga mutanen da suka tsira. Wasu hotuna da aka ɗauka da tauraron ɗan adam na nunin yadda wannan mummunar guguwa ta Cyclone Winston ta yi ɓarna a ƙasar ta Fuji. hotunan sun nuna yadda gine-gine suka ruguje haka kuma ruwa ya cinye yawancin hanyoyi sai kuma yadda guguwa ta tuntuɓe bishiyoyi ta kuma bar yawancin mutane babu wutar lantarki wannan guguwa dai ta afka babban tsibirin vitlevu wanda take ɗauke da iska mai gudun kilomita 300 a sa'a ɗaya hakan ya sa ta zamanto guguwar cyclone da ba taba ganin irinta ba a wannan yankin. a jiya litinin ne jami'ai suka ɗage dokar hana fita amma fuji za ta kasance cikin mawuyacin hali har na tsawon wata guda an kuma rufe makarantu har sai ranar litinin mai zuwa har yanzu dubban 'yan ƙasar na sansanoni da aka killace musu daga ƙarshe masu gabatar da ƙara a amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hari a jihar michigan ya amince cewa shi ya kai harin da ya kashe mutane shida masu gabatar da karan sun ce mutumin mai suna jason dalton dan shekaru 45 direban kamfanin motar hayan nan da ake kira uber ne kuma babu tarihin ya taɓa aikata wani laifi yare amince da cewa shi ne aikata laifin a lokacin da 'yan sanda ke masa tambayoyi ana tuhumar dalton da laifuka shida na kisa da laifukan kai hari goma da laifukan keta dokar mallakan makamai alkali ya ki amincewa da baiwa dalton bailey bayan wata takaitacciyar bayyana da ya yi a kotu har yanzu dai dalton bai amsa laifinsa ba haka kuma kotu za ta samar masa da lauyan da zai kare shi har yanzu dai masu bincike na ƙoƙarin gano musabbabin wannan hari masu gabatar da ƙaran dai sun ce ba wai an zaɓi mutanen da aka kashe ba ne tunda da baki ɗayansu babu wani da ke da alaƙa da wanda ya kai harin shugaba obama ya ce dole ne mu ɗauki mataki domin kare yin amfani da bindiga wajen aikata irin wannan laifin ya faɗa haka ne a lokacin da gwamnonin amurka suka kai masa ziyara a fadar white house labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Kaduna, Najeriya, inda aka fara samun cikas a yunkurin warware matsalar tsaro da ta'addabi al'umma a Zaria. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da abin da ke wakana. kwamitin da gwamnatin jihar kaduna ta kafa domin binciken hatsane da ta faru tsakanin jami'an sojin najeriya da kuma 'yan uwa mabiya masabar shi'a a zaria ya ɗage zaman da ya fara a ranar litinin dinnan biyo bayan wata takarda da lauyoyin da ke kare bangaren shi'ar suka aiki kwamitin inda suka nuna damuwarsu game da gaza ganin jagoran kungiyar ta 'yan uwa musulmi mabiya mashabar shi'a wato sheikh ibrahim azazzaki mai shari'a muhammad lawal garba shine shugaban kwamitin binciken da gwamnatin jihar kaduna ta kafa ɗaya daga cikin waɗanda wannan lamari ya shafa ba su zo ba kuma wannan bincike an ce za a yi shi ne akan abin da ya auku tsakanin su da sojoji sojoji sun zo amma su ba su zo ba kamin yau akwai lauyin da suka rubuto mana cewa to ba za su iya zuwa ba saboda ba su ga wanda ya ɗauke su aiki ba domin su amshi umarni gare shi na su zo gabanmu su bayyana matsayinsu a kan abin da ya faru kuma dalilin da ya sa ba su gan shi ba su samu wannan daman ba shine ba su samu daman ganin shi ba saboda yana tsare shine muka ba da dama a je a bincika inda shi wanda duke su aiki yake idan aka bincika a bisa doka wannan hukuma tana damar ta ba da umarni cewa a bar su su je shigan shi domin su karbi umarni gare shi game da binciken da za a yi na wannan hukuma saboda haka muna son mu samu bayani ne ga duka bangaren guda biyu shi yasa kuma muka ba da umarni ga shi lauyan wannan hukuma cewa shi je shi binciko mana wace hukuma ce ta gwamnati wadda ke rike da shi wannan wanda ya dauke su aiki idan suka binciko mana lokacin kuma mu za mu ba da umarni na cewa a ba su dama su je su gan shi hakanan mai shara muhammad lawal garba ya ce wannan kwamiti zai tabbatar da ya yi adalci ga dukkanin bangarori wannan dai shine zama namu na farko kamar da na bayani cewa wannan hukuma dai an kafa ta ne domin a nemo gaskiya bisa abubuwan da suka auku a zaria kuma ba za mu yi wa wanda suka zo gaban mu shari'a ba ne abin da za mu yi bincike ne za mu yi na gaskiya abin da ya auku saboda haka ba aikinmu bane mu ce zamu wani shari'a mu ce wannan yayi laihi wannan bai laihi ba a shari'ance mu ce kuma za mu mashi hukunci ba aikinmu kenan ba kuma shawarwarin da zamu ba gwamnati za su danganta ne ga irin ainihin gaskiyar da aka zo aka gaya mana ba za mu yi amfani da jita-jita ba ko mu amfani da wani abu da mu muka sani daban da abin da aka zo aka gabatar mana saboda haka muna kiran jama'a wanda suke da ainihin masaniyar abin da ya auku su zo su kawo mana labarin abin da ya auku na gaskiya kuma gaskiya kawai barista muhammad sani katu ne ke jagorancin lauyoyin da ke kare kungiyar jama'at nasarar islam da majalisar koli ta addinin musulunci da wasu kungiyoyin musulmi da ke unguwar da aka samu wannan hatsaniya duk da mun sani cewa wannan abun ya faru ne tsakanin yan shi'a da sojoji to sojoji sun zo yan shi'a ba su zo ba to sai muka roƙa wannan kwamishin ɗin ta nemi inda shugaban nasu yake a kuma aika musu da wasiƙa na cewa lallai a ba 'yan uwan dama su samu zuwa wurin shi in kuma haka nan bai yi ba mun kara neman cewa wannan zaman da ake yi shugabannin zaman suna da dama su ma halarci inda yake don a ja samu tattaunawa da shi to amma abin da ke da muhimmanci a nan shine dokan kasa cewa ta yi in kana tuhuman wani ya zama wajibi ka aika mai da takarda na gayyata don ya zo irin wannan zaman to an kai wannan kai ka gama naka shi ne kuma ya rage ma ko ya zo ko kuma kada ya zo to in har ya zo zuwan shi na da muhimmanci amma in kuma bai zo ba wannan bai hana a ci gaba da wannan zama ba to yanzu wannan dagawan da aka yi ne don a ba su dama a ga shin za su iya zuwa koko ranar laraba wannan mako ne dai ake sa ran wannan kwamiti ya ci gaba da zama domin zakulo bayanai game da hatsaniyar da aka samu tsakanin rundunar sojin kasar da kuma 'yan uwa mabiya masa bashi a birnin zazzau isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. to sai ku gafarce mu domin wannan yar cicijewar a wannan inji a bayan wannan rahoto rahoton isa lawal ikara daga kaduna nigeria har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon a nan washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba idan muka dawo a shirinmu na hantsi muna da rahotanni da suka hada da wannan daga jihar Niger. Aƙalla mutane hudu ne suka mutu a ciki har da ɗan sanda guda da kuma wani mai unguwa a sakamakon wata gobarar da ta tashi. Sai Adamawa. Yanzu haka dai wata matsala da al'ummomin da ke komawa yankunan su da kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adama ke fuskanta ta ce ta batun ruwan sha. Biyu bayan lalata rijiyon burtsatse da 'yan Boko Haram suka yi da kuma jihar borno akwai wannan batun zaka da ake kwashe 'yan gudun hijira daga wasu wurare saboda a soma bude makarantu kamar yanzu wani hali ake ciki game da kwashe waɗannan 'yan gudun hijira ne to za ku ji amsa wannan tambayar da kuma cikakkun rahotannin a shirinmu na hantsi sai ku kasance tare da mu yanzu dai ga aliyu mustapha sokoto da shirinmu na gaba tsaka mai wuya ina shugaban majalisa ina sanya ministoci ta amsa lumana ma'ana su ba wanda suke so su amshi amnesty day su ba wanda suke so saboda mi saboda ka ai takara to abin da an tabbatar da aka yi kokowa ta tazarce hamad ya bashi nijar kudu yayi da shi da muhammad usman da hamad da muhammad usman Abuja suke cikin otal sai da suka shekara guda can. Duk tsarin da tarayya ta kirkiro wanda za ta cin mulki tun kashi na farko a cikin Nijar, kashi guda hudu ne babu wanda ba mu je ba. Haba kasa da tushe karya abin da mai aika mutum ɗai-ɗai-ɗai har arba'in da shida. Mun tabbatar da mun iman da Allah mun gane jam'iyyar tare da ɗan takararta sun firgice a cikin ƙasar nan saboda a wannan shekarar biyar sun aza shekara ɗari ce. Jama'a ku da wannan lokaci barkanmu da sado maduku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. To duk wanda ya lashe zaben shugaban kasa a Nijar fa ya shirya biyan bukatu masu yawa na jama'a. Suna malami. Malam Umaru abinda kasan kowa yake hamayya nema to dole ne sai an samu dan hargitsi nan da nan wanda kuma ba wani abu bane wannan eh, siyasa ce wadda in ta wuce za ga kuma an komo wato an zauna da gaskiya a yanzu dai a yanda muke gani to ana gudanar da wannan eh, kamfe cikin kwanciyar hankali haka ne lalle akwai aiki to jamhuriyar nijar dai ƙasa ce da demokuraɗiyya take da ƙarfi sosai a cikin tafa kuma ɗaya daga cikin wuraren da ake ganin wannan garkuwa ko kuma girkuwa a aƙidar ta demokuraɗiyya shine ta yadda jam'iyyun siyasa sukan yi sauri su haɗa gamayya domin su cimma wani buri nasu da da ƙalubalantar gwamnati ne ko domin neman canjin wani abu a harkokin yau da kullum na ƙasar alal misali lokacin da tsohuwar gwamnatin tanji muhammadu ta so ta yi tazarci jam'iyyun da ba su yarda da wannan ba wanda a lokacin suka hada da hadda ita jam'iyyar da ta shugaba muhammadu isuhu suka haɗa ƙarfi suka yaƙi zarce ɗin ta tanja to amma kuma daga baya bayan shi isuhun ya hau kan karaga sai aka ce an zo an raba gari tsakanin shi da jam'iyyun adawa ɗin da suka ce ya musu butulci ko kuma ya ci amanan su yawa ci gaba da fafata da muke ji tsakanin muhammad lawali leje na jam'iyyar lumana ta hama amadun da kuma asmanu muhammadu na jam'iyyar pnds tarayya mai mulki za mu tashi ne daga kawancin da haka da pnds ɗin da kuma ita lumana a wancan lokacin wanda daga baya zo ya lalace yana da sun ce shugaba isuhu ne ya janyo matsalar bayan da ya rinka shiga cikin jam'iyyar adawa din yana rikirkita su kamar ita jam'iyyar alumana din ta shi hama amadu haka ne malam asumana a huskar lumana da yake zance hmm. haba kasa da tushe karya hamma abin da ya bada ina gaya maka har gaban Allah dan shi in Allah bai tambaye ni in ba tambaye ni a yau ba lahar Allah zai tambaye ni abin da hamma ya aika mutum ɗai ɗai har arba'in da shida ai musu me mutum a zaɓa daga cikinsu a zaɓa a eh. zaɓa a ba su minista bakwai. To in ka ba mutum dama shi zaɓe me kace shi. Eh. Da aka yi zaɓen nan shugaban ƙasa da firaminista sai zaɓe. Shugaban ƙasa da minista suka zaɓi ministoci waɗanda suka ƙirza suna iya aiki. Yanzu minista guda ne ta kare kici da aka sa wannan minista da ke ci yanzu na kyamani a gali. da shi na shugaban eh, lumana na jihar agadez to eh malam asmana bari in sa ma kamar da kace bayanin ne da na da tsawo amma dole mu ba shi malam Muhammad Lawan Leji dama ya malam Muhammad ban san daga inda ka fara ba mu fara da eh, duk inda kake so daga cikin abubuwan da ka ji eh, zan fara bisa zancen takara ta san excellence Amadu da ya zancen Hama Amadu ya yi takara ba su ɗaya ba su biyu ba ba su uku ba wannan ta bai da tarihin Nijar a ah, tarihin Nijar wato an ci ba ne faɗi da kyau eh, a shekara ta 2006 eh, eh, an tara masa na kiran samu amar jam'iyyoyin siyasa suka hida shi daga minister bayan an hida shi daga minister an yi tattaliya za a yi a kai shi kaso saboda kai ya yi takara domin na sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo babu wani wanda ya takara a wannan lokaci an domin naf saboda an ce tanje ya ce zai yi tazarce ban mai yi takara ba san excellence ham amadu sai 2011 domin onze din nan ya takara a cikin kasar nan wata takwas da kawo jam'iyyar to yi magana rikicin da aka ce PNDS na wanda wannan kashi tara cikin ɗari shine muka kama masa excellence Muhammadu Isu ya ci milki wanda yau yake ma Hamma amadu wannan tozartar zuwa hmm. bayan wannan akwai rataba hannu da aka yi wanda politik Politique National na Lumana bai ba wani mutum ne ba dama wanda ake ce ma manda hamma amadu shi aka ba manda a matsayin shi na shugaban jam'iyya shi ke tattauna ba su zancen yaya za a yi eh, gwamnati da sauransu da komai tun lokacin da muhammadu isu ya kirkiro zayen gubernuman na union national kamar gwamnatin haɗin gwiwa na ƙasa bai sa hamma amur cikin tattaunawa ba ya ƙaurace shi ya jawo wa'annan mutane da ka gani wa'anda suka ma jam'iyya bara'a ma'ana suka ma jam'iyya tawaye ya jawo shi isu da su yake tattaunawa da ko da suka fara wannan magana za su yi gubernaman ɗin na eh, haɗin kai sai ware hama wannan lokaci 'ya'yan jam'iyya suka to suka ce Muhammad amadu kwata kwata a hita daga cikin wannan kawance a wannan lokaci dan hamma yana da kishin ƙasa bai hita daga cikin kawancen kwata kwata ba sha biyar ga wata sai hamma ya ce a yi sondar ma'ana a dakatar da aliyansa har su tattauna da shi da isu ya isu ya dawo daga dan daji wajen kwanci hamma ma'amadu ya tarbe shi a filin jirgin sama kowa na kallo wanda duk yan kasar nan da amanin suke za a zamna tare da muhammadu isu a tattauna da hamma a kashe wannan matsala ba a yi wannan ba aka hana su ma haɗu hamma ke ɗauka waya ya kira shi ya ki ɗauka shi hamma ke neman audiyansa a hana musu audiyansa don a tattauna a gyara wannan matsala wannan ruwansu ne a ƙarshe yau kaga duk cikin wannan abubuwan duk dokokin da wayo jam'iyyar tarayya ta sa ake takawa a cikin kasar nan ya babu abin da ya kawo wannan illa bayan wannan rabuwa da aka yi tsakanin modern FA Lumana da jam'iyyar tarayya yau abu na biyu da nake so in ma bayani akan shi zancen da yake cewa ai ba Ham Amadu ai abin da ya kamata zancen kudeta da zancen wane ne ai kaji bai faɗa maka ba shi bai yi furuci ba da kanshi ce a Ham Amadu na ciki wannan ba zai iya faɗin shi ba kuma a Nijar yau ka ga dai duk abin da suka yi gurin su yaya za su in suka datsa jam'iyyar siyasa program ne suka yi tsari ne To amsa lumana ma'ana su ba wanda suke so su amshi amnesty day su ba wanda suke so saboda mi saboda ka ai takara duk tsarin da tarayya ta kirkiro wanda za ta cin mulki tun kashi na farko a cikin Nijar kashi guda hudu ne babu wanda ba mutum je ba amma eh, malauli ina son tambayka ina son tambayka cikin abubuwan da malam Usman ya faɗa ya ce shi hamma da kanshi ya ɗauki suna mutane arba'in da wani kuna zargin eh, Mahmud Isu da cewa ya ba mutane ministoci ai a wannan lokaci kamun su yi gwamnati ne saboda hamma ya ba da mutanen shi kamar yadda aka ce kowane ɗan jam'iyya da ke tare da su ya kawo mutanen shi wannan haka aka yi an bada amma na ce maka zancen tattaunawa radda har ma'amud zai tafi a ƙasar mali ya zo ya ce isa iso ya ce mashi yaya zancen gwamnati sai ce mashi gwamnati tukuna bai tashi ba amma zai yi in zai yi zai kira shi eh. amma ce saboda zan tafi mali in kwana uku tafiya ce pride sai ba da lamba to idan aka tashi za a kira ni hamma yana shiga ƙasar mali ranar litinin da swahe karfe hudu na milice suka yi gubernuman ɗinsu yakin nan da safe talata ya samu labari inda ya aiko wakilin shi ya ce to wannan abu da aka yi bai amince da shi ba ya kamata a zamna tare da shi saboda haka ba lauli eh, saboda a lokacin da ya aliyansu da su eh. bai yi wata garabata da su bai ce masa kaza nake so ba ko ku rubuta mini kaza ba haka ba aka yi da saboda haka ya yi alkawali tsakanin su ya cika alkawali hmm. saboda sun yi alkawali na rantsuwa da ina zuwa mai tsarki a gidan Abdul Labo eh. amma ya cika wannan alkawali suka yi yaya za su su hallakar da hamra za a yi su raba shi da kasar nan ga rajiyoyi suka zanki to suna cewa za su izolan shi ka san menene izole hmm. kamar yadda suka kaurace shi yanzu a filinge to shine suke ce ake ce ma izole za mu kauratar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da sun kauratar da shi amma a matsayin dan takara bayan wannan suka hito ga kasashen duniya suna cewa hamma Muhammadu ba ya dawowa dan haka yau mun tabbatar da mun iman da Allah mun gane jam'iyyar tare da dan takararta sun firgice a cikin kasar nan saboda a wannan shekarar biyar sun aza shekara ɗari ce yau ga shekara biyar cikin ikon Allah su za ta karewa cikin 'yan kwanaki yau insha Allahu 'yan ƙasa za su yi zaɓe don a babbanta 'yan duma da kabiwa 'yan tarayya za su gane shi yan kasa na tare da su ko yan kasa ba su tare da su to shikenan to ina zuwa ma lalle Allah yana so roƙe ku ku duka biyu ku rinka yi kuna takaita domin muna da batutuwa da suka rage da muke son mu tattaba um mala Usman bari in dawo gare ka a takaice abin da ake cewa PNDS tana yi wa jam'iyyun da suka taimake ta ta ci zaben 2011 butulci kamar da shi malam Lauli Leje yake faɗa kamar da ake cewa sun taimake ku kun yaƙe tanja kun hana ta tazarce tare kun samu kun ci zaɓe kun dawo kun yi musu yankan baya na ɗaya kenan na biyu ka zaɓi duk wani bangare daga cikin maganganun da ka ji ka mai da mutane amma ka taɓa min magana wannan butulcin da aka ce kuna yau jam'iyyu. yawwa to abin da an tabbar dai da aka yi kokowa ta tazarce hamma dai bashi nijar kudu ya yi sadda aka yi mandadare international aka ce ana neman su uku da shi da muhammad usman da hamma da muhammad usman abuja suke cikin otal sai da suka shekara guda can Isu Muhammadu shi ya zo ya ce gashi yana neman shi da laifi. Saboda haka ina son tabbatar maka mara Aliyu ni ba zan yi kamar yadda wannan mutumin kai ba ina son ka saurari abin da ke gani. Zancen waɗanda suka kama muna. Eh Malam Aliyu idan mutum ya zo da niyya ta alheri bi iznillahi ta'ala Allah zai sa shiga alheri. Amma idan mutum ya zo da niyyar shari'a Allah zai tona zai tona mai asiri. ina so in baka bayani sadda aka yi gwamnatin nan ta haɗin kan ƙasa a wannan lokaci da suka ce hamma ya kamata shi ba da ministoci constitution na Niger cewa ya yi shugaban ƙasa shi na adda yuka da nama a aikin gwamnati shi ɗan majalisa abinda aiki na bincike na aikin da gwamnati ka yi. ina shugaban majalisa ina sanya ministoci kenan iya haka nan ya shiga cikin aikin shugaba to amma me ya dame ku tana ba jam'iyyar ku bace duk abin da jam'iyyar suka yi ba ruwan su bane ba abin da nake so in gaya maka inda aka aiko ai kaga bai baka ban ce ba gaskiya bane nace aiko ai ya ma ce gaskiya ne ya da cewa idan aka aika maka mutum 46 aka ce ka zaba eh in ka saba abin ya san yi. amma amma na Usman bai yi musu ba ai shi malam Muhammad Lawli ne bai yi eh, musu ba ya ce haka din ta faru amma abin da nake cewa wannan cikin gidansu ne cikin jami'ar su ko mutum 400 suka aiko wannan ruwan su ne amma zargin da ake shine cewa sun taimake ku kun ci zabe bayan kun ci zabe daga baya kun zo kun juya musu baya To a gaishe ku to ko bayan magana juya musu baya akwai magana zarge-zargen da ake cewa kirkirowa ake yi a dora kan 'yan adawa domin a takura musu. Kuma sannan Hammer Nation da laifin da ake zargin shi da aka aikata na sayo jarirai daga Najeriya ko matasa Duk zamu duba wannan a shiri na gaban Allah yadda. yau ma dai muna son mu gode yaushe asmana muhammadu da muhammad lauli leje da kuma musamman wakilanmu a can yamman yusuf abdullahi da sulaiman muni barma da suka taimaka muka kawo muku shirin nan kuma a madadin su dukan aliyu mustapha sakwata ne a washington dc

Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga litinin zuwa juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata tarbiyyar ya'ya ilimi siyasa kiwon lahiya nishadi al'adu da kuma fasaha ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. 'Yan wasan kwallo ba ba. wasan ba ta Haka yake aiki baka son mai yinka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun yanzu haka yana ƙasar Burundi a wata ziyara da ya kai domin shawo kan rikicin siyasa da ta baibaye ƙasar har tsawon shekara. A jiya Litinin ne Banki Mun ya isa babban birnin Bujumbura gabanin taruka da aka shirya zai da 'yan siyasar ƙasar da kuma wasu ƙungiyoyi. amurka da rasha sun amince da wasu shirye-shiryen da za su dakatar da fada a siriya wannan ka iya taimaka wajen kai kayan agaji ga sauran birane ya kuma taimaka wajen dawo da zaman tattaunawa kan siyasar kasar a wata sanarwa da aka fitar jiya litinin da ta haɗin gwiwa tsakanin amurka da rasha na cewa kasashen biyu sun amince da jejin ya tsagaita wuta da za ta fara aiki 27 ga wannan watan na fabrairu wani sabon binciken ra'ayin mutane da aka yi a nan amurka na nunin yawancin amurkawa na goyon bayan matakin jami'an tsaron amurka ke ɗauka na ganin sun takura kamfanin apple da ya samar da hanyar da za su iya bincika wayar ɗaya daga cikin mutanen da suka kai hari garin san bernardino da ke california an samu ƙarin yawan mutanen da suka mutu bayan da wata guguwa mai ƙarfin gaske ta afkawa ƙasar fiji da ke kudancin kogin pacific ranar asabar yanzu haka dai yawan mutanen da suka mutu sun kai akalla 29 yayin da jami'ai ke ƙoƙarin kai kayan agaji ga mutanen da suka tsira masu gabatar da kara amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hari a jihar michigan ya amince cewa shine ya kai harin ya kashe mutane shida masu gabatar da karin sun ce mutumin mai suna jason dalton dan shekaru 45 direban kamfanin motar hayar da ake kira uber ne kuma babu tarihin ya taɓa aikata wani laifi To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma da hatsi idan Allah ya nuna mana mu sake shigowa da bayanan waɗannan rahotanni da muka gabatar muku. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri ga kungiyar Katsinawa da Daurawa reshen jihar Filato mun gode da karamci Allah ya saka da alheri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya har wato haɗa shirin da bada umarni. sai kuma injiniyan mu da ke bisa inji charles hall alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.